Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyar da talatin da kuma mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya saurare mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da noma da fara'a da dalol da kuma niyya dukka kan zangon FM. Ana kuma iya sauraro duk lokacin da ake bukata ta hanyar yanar gizo a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Alli tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan kun gama shan labaran duniya. Lokacin da babban bankin ƙasa ya ciro dala biliyan biyu da dubu da miliyan ɗari takwas a cikin wata biyu wanda aka sa a cikin tattalin arzikin ƙasan. abin da ya haifar da yanayin faduwar darajar naira muna da ƙarin bayani an jima kuma muna son mu ji ra'ayinku akan yadda faduwar darajar naira ya shafi rayuwarku amma kuma wato kuma muna fatan za a gafarce mu domin yau ba za mu samu damar gabatar muku da labarin wasanni a takaice ba. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. A ƙasar Uganda, 'yan sanda sun tsare ɗan takarar shugabancin ƙasar Kisiga Basigye na wani ɗan ƙaramin lokaci bayan da ya ƙoƙarin shiga wani gida da ya zargi ana amfani da shi wajen magudin zaɓe. Wakilin sashen hili na muryar Amurka ya aiko da rahoton cewa an saki Basigye daga bisani, amma an kai shi gidansa da ke wani ƙauye da ya kira Kasangati da ke arewacin Kampala babban birnin ƙasar amma ba yi da nisa. Babu tabbas ko an yi masa ɗaurin talala ne. wata jaridar kasar da ake kira daily mirror ta ce basige da wasu magoya bansa sun zargi hukumomin kasar da amfani da gidan wajen dangwala katunan zaɓe a gidan da ke wani ƙauye da ake kira naguru da ba shi da nisa da kampala babban birnin kasar yan sanda sun hana ɗan takara da magoya ba nasa shiga wannan gida yanzu dai an rufe rumfunan zaɓe kuma tuni aka fara a ƙuri'u bayan da miliyoyin 'yan kasar sa ka da ƙuri'unsu a zaben da aka yi yau alhamis domin fidda sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisa da kuma shugabannin ƙananan hukumomi. A ziyarar da zai kai kasar Cuba watan gobe idan Allah ya kai mu, shugaba Barack Obama na Amurka zai taɓo batun mutunta 'yancin bil'adama kuma zai gana da masu hamayya a ziyarar da ake gani tana cike da tarihi, kamar yadda fadar shugaba ta White House ta bayani. Makaddashin mai bai wa shugaban Amurkan shawara akan harkokin tsaro Ben rose ya ce ziyarar ta kwanaki biyu da za a fara a ranar 21 ga watan maris za ta kasance wata sabuwar babi a sauye-sauyen manufofin amurka ga kasar cuba wacce take bin farkin kwaminisanci mr ross ya ce shugaba obama zai tattauna akan batutuwa da dama da shugaban kasar raul castro amma ba shi da burin ganawa da tsohon shugaban kasar fidel castro wanda ya jagoranci juyin juya halin da aka yi a kasar fiye da shekaru hamsin da suka wuce lokacin da ya kwace iko a ƙasar amma yanzu ya yi ritaya saboda rashin ƙoshin lafiya. Mr. Obama ya faɗa a yau Alhamis cewa ziyararsa za ta yi ƙoƙarin inganta dangantakar ta matakin kuma da ya ce zai inganta rayuwar mutanen ƙasar. Yau lamis Papa Roma Francis ya tsoma kansa cikin siyasar Amurka inda ya nuni da cewa mutumin da yake kan gaba a jerin masu takarar shugabanci na Amurka a jam'iyyar republica wa Donald Trump ba Kirista ba ne saboda shawarar da ya bayar na gina babbar ganuwa kan iyakar Amurka da kasar Mexico ta kudancinta domin hana bakin haure tsallakowa cikin Amurka. Shugaban ɗarigar Katolikan ya yi wannan furcin ne kan hanyarsa ta komawa gida wato Roma bayan ziyarar da ya kawo ƙasar Mexico cikin makon nan har ya jagoranci addu'a ta musamman a bayanar jama'a a jiya Laraba kusa da kan iyakar da jihar Texas wato zangon galibin da bakin haure masu zuwa daga Mexico da sauran ƙasashen Latin Amurka suke zuwa. Trump wanda ɗan ɗarikar Presbyterian ne wadda yake yakin neman zaɓe a jihar Carolina ta kudu ya ce kalaman Papa Roman ba kalamai ne da suka dace ba ya ce shakkun da Papa Roman ya nuna kan addininsa abin takaici ne. A halin da ake ciki kuma Papa Roma Francis ɗin ya ce babu laifi idan aka yi amfani da magungunan tsara haihuwa na zamani a ƙasashen da suke fama da cutar zika. Ƙin ɗaukar ciki ba zunubi ko mummunar laifi ba ne in ji Papa Roma. Ya wannan furucin ne akan hanyarsa ta komawa gida bayan ziyarar da ya kai kasar mexico na kwanaki biyar ya ba da misali da furucin da papa roma john paul na goma sha ɗaya a shekarun 1960 wacce ta baiwa mata da suke wa cocin katolika hidimomi su yi amfani da magungunan hana ɗaukar ciki a ƙasashen afirka a saboda barazanar fyaɗe amma ya nanata matsayin church ɗin akan zub da ciki ya kira hakan a zaman mummunar laifi ko kuma zunubi A farkon wannan watan cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka tana Amurka ta shawarci mazan da suke kai ziyara ƙasashen da suke fama da wannan cuta ta zika da su cewa saduwa da mata kuma idan har za su yi so su yi amfani da kororon roba. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. shugabannin kasashen turai suna taron koli a birnin brussels inda suke tattaunawa kan ci gaban kasar birtaniya na zama wakili a kungiyar tarayyar turai da kuma matsalar bakin haure a zaman wato a zaman da suke yi na kwanaki biyu da yake magana lokacin da ya isa zauren taron yau alhamis prime minister birtaniya david cameron ya yi gargadin cewa ba zai amince da duk wata yarjejeniya da bata mutunta bukatun 'yan ƙasarsa wato ingila ba. Labaran duniya kuka gama je. Darajar Naira na ƙara faduwa yanzu ana canza dala ɗaya akan Naira ɗari uku da tamanin da biyar ko kuma fiye da haka. To na tuntuɓi masanin tattalin arziki Yushau Aliyu domin jin dalilin da suka haifar da hakan. To abin da ke sa yabin da ya fara sa darajar naira ka karye shine tun bayan da gwamnan babban banki na kasan wajen misali ya ɗauki a matakin kai tsaye na rage ma nairan daraja daga 165 zuwa bakwai wannan asalin karewan darajar naira ne amma wannan ya samu asali ne tun daga wurin watan disamba na 2014 lokacin da babban bankin ƙasa ya ciro dala biliyan biyu da dubu da miliyan ɗari takwas a cikin wata biyu wanda aka sa a cikin tattalin arzikin ƙasan wanda ya rage kuɗin ajiya na gwamnatin tarayya da ke kuɗin ajiyanta to wannan ya haifar da wani yanayi wanda tattalin arzikin ƙasan bai iya ɗaukansa ba saboda tattalin arziki ne wanda aka gina shi wajen hada-hadan siyo kayayyaki daga kasashen waje wanda kuma raguwan wannan kuɗi a ma'ajiyar gwamnati ta wancan bangaren zai haifar da wato faɗuwan darajar kuɗin ƙasan saboda yawan buƙatuwan kuɗin ƙasan wanda 'yan kasuwa ke yi a lokaci ɗaya kuma haɗa da 'yan siyasa to sai kuma babban abin da ya haifar yanda aka yi ma babban banki karan tsaye aka ɗauki kuɗaɗen da za a yi gina ƙasa da shi a gina tattalin arzikin ƙasa. Mm. aka ibe su aka rarraba su a hannun jama'a aka ba su a cikin banki suka koma gidajen mutane wanda masu ainihin kasuwanci musamman man fetur wanda ƙasan ta dogara da siyo shi daga kasashen waje tataccen man fetur wanda ake bukatan kuɗaɗe masu yawa a shigo da su wannan su ne abubuwan farko waɗanda suka haifar da wannan zabura. To wannan to ban tari numfashinka ba wannan eh, matsala ta karewa darajar naira na za mu ga bayanta ne koko kamar yadda wasu suke hasashe a kan cewa an ba a hankali ba ma sai an kai naira dubu ɗaya. A'a an shi eh, kuɗin ƙasa da zirga da saman da tashinsa da faɗuwansa ya danganta ne da irin tsare-tsaren gwamnati wanda gwamnati ta tsara domin a shirya kasuwanci sannan kuma a shirya hada-hadan kuɗin ai abin da ya zaburar da na wannan lokacin ya fi tsorata mutane shine yanda ta kowane ɓangare aka kowa yake yake cikin tsoro sannan kuma kowa ke irin ba da ra'ayinsa sannan kuma ba wani tunani wanda aka tsayar wanda ke da kwarin gwiwa a kan cewa darajar kuɗin zai girma abin farko da aka shine hana wato masu yan bbc yan hana su kuɗaɗe da aka yi direct daga babban bankin ƙasa shi ya zaburar da wannan hanya saboda su waɗannan 'yan kasuwa an daɗe ana amfani da su wajen amfani da, da, kudaden ƙasashen waje ko ta hanyar da ya dace ko ta hanyar da bai dace ba to wannan yanayi sai haifar da wani yanayi wanda ita naira yanzu ba kasuwanci ake neman dala don a yi da shi ba a'a galibi ana neman dalan ne daga mutanen kano su nema a wajen yan birijikin na abuja yan abuja kuma su nema a wurin yan birijikin eh, na lagos a ah, ban tare numfashin ka ba ha ila yau za ga bayan wannan abin ne koko ne darajar naira za ta ci gaba da karewa naira fa sai da mataki za a ceci naira saboda da yawan wasu masana tattalin arziki suna kiran gwamnati cewa ta rage darajin kuɗin ƙasan to wannan kuma yana sa masu hada-hada a ciki sun natsu su ga me za a yi to wannan rashin ainihin ƙinin abin da zai faru shi zai sa nairan ta faɗuwa har sai an yi wato mataki wanda ya ya dace da tattalin arzikin ƙasa wanda ita hukuma da ƙwararrun da za a sa su duba al'amuran ciki da irin ta da suke hannun gwamnati a babban bankin ƙasa da kuma hukumomin da ke kula da zuba jari da kuma hukuncin da ke kula da harkokin shige da fice na kudaden da ake amfani wajen kasuwanci. To yanzu ai gwamnati ta fara ɗaukan matakai hakan zai taimaka? Da eh, hakan zai taimaka amma matakan duk da za a ɗauka sai an sake komawa baya na ɗaya menene dokokin kuɗi ya ce game da bankuna da irin kuɗaɗen da za a ba su kuma wani irin dokoki aka ba bankuna suke bin dokokin wasu irin abubuwa ne aka ce a shigo da shi ƙasan wanda bankuna suke ba da kuɗaɗen sannan kuma a ila yau babban abin da ya fi matattalin arzikin ciwo shine yawan gudaden dalan nan da ke hannun mutane 'yan siyasa da 'yan kasuwa wanda suka iji a gidajensu ba sa wani bukatuwa da shi da kuma yadda aka kulle ainihin wato yadda za a sai an buɗe kasuwan da kuɗi wacce za ta taimaki mutane 'yan kasuwa na gaske a cikin bankuna sannan kuma an taimaka ma 'yan biyu su ma an ba su kuɗaɗe sannan an sa musu matakan tsaro a kansu. In ba a yi haka ba kuma an shiga ana matsala ana da matsala kenan. In ba haka ba eh, eh, naira tana cikin matsala sannan abubuwan da muke siya daga kasashen waje za su ci gaba da zamu matsala wanda ya haifar da haihawan farashi mai ban tsoro a cikin tattalin arzikin kasar tunda shi haihawan farashin da ya shigo yana da talauta talaka ne tunda abin da ka saba siya naira goma ko ba a siyo shi da kasan waje ba sai a ce dala ta daga to wannan tsoron da ake ta ma 'yan kasuwa da wani tarbiyyar banza da mutane suka ɗauka na ba gaira ba dalili ko gyaɗar da aka noma a Najeriya ne in aka saka a cikin leda sai a ce dala ya daga ita ma an daga ta. To Allah ya kyauta. Amin amin Ana turka turka saboda kuɗi. Da mutum ya janye wando don saboda kuɗi. naushi saboda. To haka kuma muna son mu ji ta bakin ku sauraron mu akan yadda wannan matsala ta shafi rayuwarku bayan mu buɗe layukan waya. To amma a halin yanzu a shakata da wannan waka. ne kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi mu kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. An daina albizar zaranci ba shashanci ba sakarci in ka nemi kuɗi ka tara in kai niyya za ka kashe su. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, kira mu ta farko ta fito ne daga jihar Zamfara. Salamu alaikum Zamfara. Wa salam. To, da wa muke magana da Allah? Kuna magana da oba ka aikin yaro, shugaban kungiyar majalisar nasiha ta kasa don shugaban hukumar kita kawo mura. To, Malam ya Umi an ka game da wannan matsala. Gaskiya wannan ra'ayina ne cewa ina kira ga gwamnati da za an yi shaukan wannan matsala. Domin cewa wannan matsala gaskiya ta cimma su a ƙwarya. To, da alama layinmu na zamfara ya katse bari mu yi Bauchi. Salamu alaikum Bauchi. Wa alaikum salamu, kuna lafiya? Lafiya, kallo alhamdulillah. Suna na mukutar lawal kadade wanda aka fi sanya Chicago a karamar hukumar Toro, jihar Bauchi. To, Malam Muktar muna jan ka. To, ban san mawuzi da ake magana a kai ba tukunna yanzu. Ya, Malam Muktar kashe rediyon ka, ka kashe rediyon ka. to shi kenan kashe to ci gaba eh in dai ka kashe rediyon ka ci gaba yawa ina jin ke maganan muzin da ake yi kan menene abu ba kama san ko mai muke magana akai ba muna magana faduwar darajar naira na'am na'am na'am faɗuwar darajar naira to gaskiya in dai abin da zan yi fatan alheri ne ubangijin Allah ya gyara mana lumuran mu gaba ɗaya to amin to daga Bauchi bari mu yi azare salamu alaikum Wa alaikum salam. To muna jin ka da wa muke magana. Kuna magana da Salim Muhammad Sabo daga azara jihar Bauchi Najeriya. Domin an ra'ayinka. Ra'ayina shi ne gwamnati ne ya dace ta yi haƙuri ta ta ta daidaita darajar naira da sauran kuɗi ta farfaɗo da darajar naira saboda in ba haka ba talakawan najeriya suna shan wahala wajen sayan kayan masarufin da ake shigowa da shi da ƙasar waje wasu kayan da ba a kawo su daga kasar wajen ma mutane suna ɗau garkuwa da shi su ce naira dan naira ta faɗi naira ta faɗi ko gyaɗar da ake noma ma sai ka ga ana ɗaga ƙara mata kuɗi saboda wani darajar naira ta tashi. To mun gode da wannan ra'ayi muna kuma fatar gwamnati ta je ka. Salamu alaikum Katsina. Amin alaikum assalam. To muna jin ka. Yawwa, bai bakana dai Murtala ya yi masaniki rubutu. To Malam Murtala muna jin ka. To mu dai wannan abu a gaskiya ya zo mana da mamaki kamar yadda mai girma shugaban kasa ya dau alƙawalka kamar wajen gyara ƙasar nan da ɗaukaka darajar naira a maido daga matakin a zo daidai da kudin Amurka. to kasancewar wannan abu mu yanzu ka hawa darajar kayayyaki sun yi sama komi ga nan dai a najeriya ya yi tsada to wannan abu dai muna fata shugaban kasa zai duba da idan to muna fatan haka mu ma to daga katsina bari mu yi kanan dabo salamu alaikum amin alaikum assalamu to muna jin ka da wa muke magana kina magana da ali mai da kake kuna babura mun to muna jin kamalan alimi an ra'ayinka ra'ayina wannan abu da Allah ya saukar Allah ubangiji ka mana sauki mun darajar annabi da alƙur'ani to amin sun amin daga Kano bari mu yi washe shi salamu alaikum kuna kuna magana da bala mai tula daga wuce shi jihar ke tare da Najeriya to muna jin ka to a gaskiya yana a yanzu a Najeriya shiga wani hali to abin da kawo dalilin da ya zama shiga wani hali a Najeriya ilimin kulle boda da aka yi aka hana shigowa da komai a najeriya ko kuma babu da na cikin gida da muka kera to a gaskiya yanzu ga 'yan kasuwa sun ta fuɗe su sun rike sai ki ana su ta waje su sau kayayyaki mu kuma a cikin ba mu cikin gida ba to shi samu shi wannan halin da muke ciki a najeriya sai da ita gwamnati za mu kira gare ta ta sassauta wannan halin da muke ciki idan kuna shiga karkara za ku ga halin da ke ciki wallahi duk abin da kuka sani na kasuwa na masarufi ya tsawala ya yi tashin goron zabu kwarai da gaske wallahi muna cewa da gwamnatin tarayya ta taimaka ta sassauta wannan abubuwan da aka yi na masin tattalin arziki sannan za mu samu ci gaba a kasanmu insha Allah. To Allah ya sa haka to daga wuce shi bari mu yi mubi jihar Adama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin ka. Ayi ne ku. Lafiya kalau. Ni ne Yusuf da ya mai sabon tashan mubi. To Malam Yusuf me an ra'ayinka? Ra'ayina a kan faduwar darajar Naira. Muna bukata a nemo kwararru mutane wanda za su bama shi shugaban kasa shawar an san yana kokari domin kan yadda yake yaki da tattalin arzikin kasa a nemo kwararru yaranmu da suke waje wanda suke karatu a kan sani farfado da darajar kuɗi da kuma tattalin arziki a kasa. To, mun gode da wannan ra'ayi naka. To, daga mubi bari mu gangaro jihar Yobe. Salamu alaikum. Alaikum salam. To, muna jin ka. Suna na Umar sai daga jihar Yobe. To, mi an ra'ayinka? Eh, ra'ayi na akan da darajar naira. Ya kamata gaskiya a ce shugaban kasa da Muhammadu Buhari ya gayyace kwararru tun da akwai su a cikin Najeriya. su ba shi shawarar menene mafita akan wannan faduwar kuɗi sannan abubuwan da muke siya iya ƙara kuɗi kowane ɗan kasuwa sai ya fake da cewa darajar naira ta faɗi a ƙasa da Allah taimaka a samu ƙwararru su ba da shawara mu inganta rayuwar to Allah ya sa haka muna kuma fatan zai ji wannan shawara taka kada kuma kada kuma a mance hmm. To kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to mun sami kira daga Fatakol. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin ka. A ni ne Sale Mamman daga Fatakol. Nigeria. To Malam Sale mi an ra'ayinka. A ra'ayina dai to sai dai mu talakawan Najeriya dai mu ci gaba da hakuri bisa ga wannan aiki na alkhairi da shi shugaban kasa da yake makokari ma kasa aiki saboda haka yana da mu ya kamata mu tsara hakuri mu kuma ci gaba da rediyon ka tana kunne shugaban kasa malam rediyon ka tana kunne to bari mu jihar Naja salamu alaikum Amin alaikum salamu yi ina gajiya lafiya lawyer aiki alhamdulillah so eh, kina magana da Andrew da mu gada amina to mi an ra'ayinka eh to ra'ayi na abu zan shi shine kawai dai a da tamaki shugaban kasa Buhari a zuwa kawai don saboda abubuwan da ke faruwa a Najeriya kawai sai dai Allah To muna fata mun gode da wannan ra'ayi naka. To bari kuma mu koma Fatakwat. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajji Ajima kina tare da Salisu Mai Dabino daga Fatakwat. To me an ra'ayinka? to ajiya mai ko da yake da mu talaka ne ba za mu ce mun gane me ya faɗi darajar naira ba me kuma darajar ta sai dai mu ce kamar mun je sayan kayan abubuwan masarufi a ce mana abin da ake sayarwa dubu ɗaya a ce yanzu dubu ɗaya ɗari biyar sai a ce mana domin darajar naira ta faɗi shi ne ko muke gane cewa eh darajar naira ta faɗi ba da ba za mu gane. to da alama mun mun rasa wannan layi daga fatakwal to bari mu jihar naija salamu alaikum wa alaikum assalam to muna jin ka ah, ah, muhammadu nomani daga shambo region local government to malam muhammadu mai an ra'ayinka to lallai faduwa naira na kudin ga na najeriya abinda ya kawo wannan abu saboda an samu abin ga eh, faduwa abin ga mai ɗin gano shi ya sa abin ya kawo haka To, to mun gode da wannan ra'ayi daga Naja bari mu ja lungu. Salamu alaikum. Anu alaikum salam. To muna jin ka. Baban gida ne daga Jalingo. To me an ra'ayinka? Ra'ayina maganan faɗuwar naira nan gaskiya sai dai mu dage da addu'a kawai. Ina abu Allah ne ya aiko. To. Allah ya kawo mana mafi. <laughs> Amin amin. To mun gode da wannan ra'ayi daga Jalingo daga Jalingo kuma za mu jihar Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam Hajiya barka da wuni. Barka ka dai. Ina magana da Maina Garba daga garin Girgir. To malam Maina mi an ra'ayinka? ra'ayina ne ina baiwa shugaban kasa shawara a kan wannan al'amari ya ajiye wani abu duka na siyasa ya zakulo dukkan wanda zai iya wanda suke da masana akan wannan al'amari na kuɗi a zo a sa mana ƙasar nan a saiti hajiya don biyu talakawa mun shiga damuwa to ina fatan shugaba ya ji wannan shawara da ka bashi to za mu sake koma haka tsina salamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum salam. a Rajima kina tare da Musa dan Iyo mai lemu. Karamar kuma ɓata gara haka na sai. To Malam Musa daga ɓata gara me ra'ayinka? To babbar shawara ta ga Muhammadu Buhari da Allah da annabi jama'a su rika hakuri. Ra'ayoyin jama'a suna kaiwa ga Buhari. Saboda jama'a suna cikin matsala wannan wannan darajar naira ta tabaɗi. Talaka shi ta fi damuwa saboda shi ke zai da naira. su kuma sauran masu kuɗin ma in ta dame su ma damuwa dai ba kamar talaka ba amma a taimaki talaka da Allah maganganun su rika kaiwa ga bahari saboda ya samu abin da ya yi a Najeriya nan ta To Allah sa shi shugaba Buhari ya ji wannan shawara eh. taka. To salamu alaikum To, Wa alaikum salam daga birnin Kebi ne muke magana. To muna jin da wa muke magana. Kuna magana da Abdullahi Mai Shayi limamin masalatin Jabi Gareji Abuja. To Malam Abdullahi mi an ra'ayinka? Abin da an ra'ayina mu dai talaka tun da muna Buhari kyakkyawan zato saboda haka muna taya shi addu'a Allah ta'ala ya taimake shi mun san yana da kyakkyawan niyyar gyara ƙasar nan. Saboda haka muna nan muna taya shi da addu'a wannan abin mun shi Allah mai wucewa ne. To Allah ya sa haka muna kuma gode ma dukkan masu mu. Masu sauraro muna fatar za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar da labarin wasanni a takaice daga Najeriya kamar yadda muka saba ba. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka tana laliyar marhabin da jituwar da aka cimma tsakanin gwamnati da majalisar dokokin kasar Haiti game da tsarin tafiyar da mulkin kasar har zuwa lokacin da za a zaɓi sabon shugaban ƙasa ta tafarkin demokradiyya amurka ta yi na'am da rawar da tawaga ta musamman ta ƙungiyoyin ƙasashen nahiyar amurka suka taka a samun daidaituwa tsakanin masu ruwa da tsaki a haiti amurka ta ƙara nanata jawabin tawagar na ranar shida ga watan fabrairu cewa 'yan takarar za su baiwa ƙasar haiti da jama'ata fifiko fiye da burinsu. Abin da gwamnatin wucin gadi za ta gaggauta yi shine gudanar zaben shugaban kasa kamar yadda aka tsara a gudanar a ranar 24 ga watan afrilu an soke zaben fidda gwani da ya kamata a gudanar a watan da ya gabata biyo bayan barazanar ƙauracewar zaben da ƙorafe-ƙorafe daga wanda ya zo na biyu a zagayen farko cewa an tafka magudi jama'a sun fito tituna suna zanga-zanga kuma da alamun yanayin tsaro a ƙasar ya taɓarɓare razana jama'a ranar zaɓe da kasar dukiyoyin jama'a bai dace da ƙa'idun demokradiyyar haiti ba amurka da ƙawayenta za su ci gaba da aiki tare don ƙarfafa demokradiyya a ƙasar ta haiti kamar yadda zai daidai da yankin zaben ranar hudu ga watan afrilu zai baiwa jama'a damar gudanar da zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali bisa gaskiya da zaran an kammala zaben amurka za ta ɗora a ci gaban da aka samu a 'yan shekarun baya ta fuskar hanyoyi noma da kiwon lafiya tabbatar da demokradiyya na gaskiya zai taimaka wajen samun ci gaba mai ɗorewa a wannan fannonin. Sharhin muryar Amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To, kafin mai sallama ga takaitattun labarai. a Uganda 'yan sanda sun tsare ɗan takarar shugabancin ƙasar Kizza Besigye na wani ɗan ƙaramin lokaci bayan da ya ƙoƙarin shiga wani gida da ya zargi ana amfani da shi wajen magudin zaɓe. Wakilin sashen Swahili na murya Amurka ya aiko da rahoton cewa an saki Besigye daga bisani amma a kai shi gidansa da ke Kasangati da ke arewacin Kampala babban birnin ƙasar sai dai babu tabbas ko an masa ɗaurin talala. a ziyarar da zai kai kasar Cuba watan gobe idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Barack Obama zai taɓo batun mutunta 'yancin bil'adama da kuma zai gana da masu hamayya a ziyarar da ake gani za ta tana cike da tarihi kamar yadda fadar ta shugaban Amurka ta yi bayani. Mukaddashi mai bayar shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Ben Ross ya ce ziyarar ta kwanaki biyu da za ta fara ranar 21 ga watan Maris za ta kasance wata sabuwar babi a sauye-sauyen manufofin Amurka ga ƙasar Cuba. Yau Alhamis ba france ya tsoma kansa cikin siyasar Amurka inda ya nuni da cewa mutumin da yake kan gaba a jerin masu takar shugabancin Amurka a tutar jam'iyyar Republican Donald Trump ba Kirista ba ne saboda shawarar da ya bayar na gina babbar gano kan iyakar Amurka da Mexico ta kudancinta domin hana bakin haure tsallakowa zuwa cikin ƙasar. shugaban ɗariƙar katolikan ya yi wannan furcin ne kan hanyarsa ta komawa roma bayan ziyarar kwanaki biyar da ya kai ƙasar mexico To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen ciki har da lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke. A halin yanzu jin mai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa a huta lafiya.